بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء الملك والشرف وتسوق أسماء الذم والثغار فتسلب اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والوري والصالح والعابد والخالد والأواب والسيد والمرضي ونحوها وتكتب اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمكروه والزاني والثالث والقاتل والكاذب والخائن والموصي وكافي الركن والغادر والفاجر فهذه أسماء الفسوق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجد غضب التيار ودخول النيران وعيش الخزي والهوان وتلك أسماء توجي رداء الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المستقبل بها على سائر ألوان النساء فلو لم يكن فيه قوة المعصية إلا استنكار تلك الأسماء وموجبات الآلة كان في العقل ناهي عنها ولو لم يكن فيه ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها ولكن لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا مصرف لمن قاعد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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba yau daya ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da 2015 a wannan majalisi na karatun littafin nan mai suna adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala da ad-dawa'i shafi wallafar taqiyuddin ahmad wallafar abi abdullah ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na shida. a wannan littafi jerin gwanon darussan mu kuma wannan shine na 242 gabanin shiga cikin karatu a ina kara jaddada mana ta'aziyya da kuma jaje bisa ga abin da ya faru na hatsari da yan uwanmu suka yi hanyar su ta zuwa kuntuwa wanda wannan ya haifar da rasuwar wasu daga cikin yan uwa kamar alhaji sunusi adamu wanda shine shugaban yan agaji na nan jihar katsina da kuma dan uwan alhaji usman abdullahi wanda shine sakataren wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke tsaye bisa ga wannan karatuka da muke yi sannan wasu suka samu raunuka muna fatan Allah ta'ala ya gafarta ma waɗanda suka rasu ya yafe musu ya ji kansu ya haskaka musu makwancinsu ya yalwata musu gabarinsu ya yafe musu kurakuransu ya sa aljannar su ce makomarsu abinda suka bari a baya kuma Allah ta'ala ya alkin tashi ya kula musu da zuriyar Su albarkace ta ya tsare musu bayansu wanda kuma ba su da lafiya da suka ji rauni Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya sa wannan ya zama musu kafara ce sannan akwai ah, faɗakarwa sannan akwai kuma ansa tambayoyi kafin mu shiga karatunmu faɗakarwar tana da alaƙa da maganar da muka yi a wancan darasi wancan darasi mun tsokaci cikin bayananmu game da wasu waɗanda suke ta murmura da kitififi da makirce-makirce wajen shiga cewa sun fata wannan addini ta hanyar fata annabinsu sallallahu alaihi wa sallama muka yi maganar cewa a ƙasar amerika ɗaya daga cikin jihohin ƙasar amma haɗa wata gasa ta yin wato zanen fatanci na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikinta da muka ce wannan abubuwa daman sunnar Allah ce ta'ala tun lokacin da ya kafa duniya tun lokacin da ya saukar da ɗan adam ya saukar da shedan ya saukar da annabi adam ya saukar da shedan wannan gwagwarmaya take kuma duka annabawan Allah sun gamu da irin wannan cin fuska da cin zarafi da bata suna da jifan su da miyagun kalmomi da batanci daga cikinsu ma akwai waɗanda an kashe su akan wannan hanya ta su fi kira zuwa ga Allah wannan sunnar Allah ta'ala ce kamar yadda muka yi bayani idan ma har ba a samu haka ba to shine za mu yi mamaki saboda gashi Allah ta'ala ya ce haka nan kowane annabi ya sanya masa makiya wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn saboda haka ubangiji ta'ala ya ba mu labari kuma labarin sa gaskiya ne baya baya ainihin kin tabbata haka da hakan ba ta faruwa sai mu ta mamaki ya akai ba ta faru ba idan har ta faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kaga min babu aula wa aula wa aula a same ta bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama musamman a irin wannan zamani namu to muna kuka da abin da yake faruwa a kasashen mu na a kasashen turawa sai gashi kuma a cikin wato kasashen mu kai ba kasashen mu ba a tsakankanin mu a samu wasu waɗanda za su fito karara bainar jama'a tsakiyar musulmi a kunnen musulmi su zaki ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sunan girmama wani shegi daga cikin su na ɗari ba. babu shakka wannan abin tashin hankali ne mumini ba zai ji daɗi da ji an zaki annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba zai ji daɗi ba a faɗa masa bakar magana muna wannan fafutuka duk da muke ta yi ba da rediyo a rana saboda an taɓa sunnar annabi sallallahu alaihi wa an karkace mata muna ƙoƙarin mutane su dawo kanta to ina ga a ce kuma wani wanda yake da'awar musulunci a waye gari yana faɗar bakar magana yana fatan ci ga manzo sallallahu alaihi wa sallama babu shakka wannan abu yayi muni kwarai da gaske ba mu san menene kuma Allah ta'ala zai yi mana ba idan har wannan yana faruwa tsakankanin mu kuma mu yi ya mu yi shiru babu shakka muna cikin hadari ba kankani ba Allah ta'ala yadda yayi da ɗan baya zai iya yi mana haka ba ma fatan haka ta faru don haka alal akalla abin da za mu iya shine mu fito mu kara faɗakar da mutane muguwar aƙidar da take kunshe da wannan mun sha faɗa a baya kuma muna nanatawa cewa waɗannan abubuwa da muke ta ji ko a wake-wake ko a bayanai ko a laccoci ko a tarurruka irin waɗannan mutane suna faɗa dangane da manzo Allah ko ba dangane da Allah din dan ka ga cewa a cikin bayanan shi wannan da ya yi bayani ina jin da yawa daga cikin sun ji bayanin sa da ba daɗin ji zai ke da shi ba amma dai wani lokaci kakan so ka ji sharri ya yake domin ka guje shi arabtu sharra la li sharri la ki litawqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhairi ya yaqa'u fihi mutum yakan so ya san sharri ya yake domin ya guje masa wanda bai san sharri ba ba zai iya bambance shi daga alkhairi ba sai ya fada cikin sharrin bai sani ba wannan yasa muke tambihi akan waɗannan abubuwa har ko da yaushe mun sha faɗa kuma muna maimaita kuma muna nanatawa kuma za mu daina faɗa ba cewa mummunar karantar wadda take cikin hanyar da yake bi ɗariƙar da yake bi ita ce ta haifar masa da wannan abinda muke so su waɗanda suke bin wannan ɗariƙa su fito su yadda da wannan domin abu ne a cikin da littattafansu babu wani abin da yaran nan masu allantar da wani shehi ko su allantar da kawunan ko su allantar da kowa ko su mutuncin kowa da sunan shehi waɗannan abubuwa suna na a cikin littafansu mu mun karanta kuma mun faɗi wasu daga ciki wasu ma daga cikin bayanan ba wai daga wani ba wani bakon haure ne ya rubuta ba a'a waɗansu a cikin malaman mu na nan na nan kasar Hausa su suka rubuta maganganu abinda su waɗannan suka yi sun fi kowa rashin kunya da za su iya fitowa su faɗa kowa ya fi duniya ta ji duk abinda zai faru ya faru su suna da ƙarfin hali na matashin zamani da yake ganin wannan birgewa ce kuma za a san shi don ya haka shi za su faɗa su kuma dattawan suna tsoro domin kuma a cikin bayanan da masu wannan bayanan suke yi a rubuce suna gaya musu cewa wannan sirri ne ba a bayyana shi ga kowa duk wanda yake mahajubi ba a faɗa masa wannan sirri waɗannan maganganun suna nan wurin juma'a nan na karanta wasu daga ciki a cikin kashiful albas kashiful albas da littafin eh, jawahir da ziyadatul jawahir wanda dukkanin su ne wannan shehin ne da wasu waƙe-waƙensa a cikin sa da cikin littafinsa a sirrul akbar wa nurul abhar abin nan da suke faɗa na allantar da shi shi ya fara allantar da kansa shi kuma ya tarbiyarci musu su allantar da kawunansu waɗanda suke da shekaru a baya sun san cewa a ƙasar nan an yi batun tarbiya kuma har yanzu ana yin ta a wasu wurare a koyi da za a ba ka tarbiya ka shiga ka ga Allah ka zama Allah komai na komai ka gani komai naka da mai kyau da mara kyau duk Allah ne an yi wannan dattawa sun sani kuma da sunan ɗariƙa to kaga in wani yanzu ya ce wannan ba wakiltar wata ɗariƙa ake yi ba ko ba wata ɗariƙa ce take koyarwa ba kaga wannan magana ce ta jahilci ko ta son zuciya ba na zaton mutumin da ya yi karatu kuma yake so ya faɗa wa al'ummarsa gaskiya ba ya yi siyasa ba a cikin sha'anin addini zai yi wannan magana annabi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ka faɗa alkhairi ko kai shiru idan ba za ka iya faɗa wa mutane ba saboda kana da wani matsayi to kai shiru ban dalilin da zai sa abin da yake a rubuce ba yara ma yanzu ƙanana duk sun gani saboda mu mun zo mun faɗa wanda ba bai san da shi ba ya sani a cikin jawahirul ma'ani duk akwai waɗannan maganganu duk suna nan a cikin jawabin ma'ani akwai batun cewa wanda suka bauta wa ɗan mariki Allah suka bauta ba akwai mariki suka bauta waɗanda Allah ce innal ladzina takhadhu na ijla sayanaluhum hada min rabbihim wa zilla fi hayatid dunya sun ce ba ɗan mariki suka bauta ba Allah suka bauta ba ƙida ce tun lokacin su ibnu arabi kafin gabanin su hallaci su ibnu saba'in mutasawwifa waɗanda suke golatul mutasawwifa suna kan wannan aqidar kuma wannan ɗariƙar da su waɗannan matasan suke kai cike take da waɗannan abubuwa to kaga wani ya zo saboda kawai daɗin baki ya ce ai ba wata ɗariƙa ba wannan gaban kansu suke yi wannan ba magana ba ta mai ilimi ba magana ba ta mai sanya gaskiya da ka ba ka faɗi gaskiyar kai shiru ba wanda ya matsa maka amma annabi sallallahu alaihi wasallam aka taɓa dan a zagi ni ko a zagi wani ko za ka iya shiru amma a taɓa manzo Allah kai shiru ko kai ta kokarin wanke waɗanda su suka asasa abu su su fito su kare kansu mun yi kira cewa shehunai waɗanda suka san wannan ɗariƙa su fito su ƙaryata waɗannan maganganu su ce kuma ga hukuncin mai yin waɗannan maganganu mu wani suka yi hara suka yaka sun biya mu saboda alal aƙalla mun san su wane ne suka yi waɗannan maganganu kafin waɗannan yaran su zo su saboda haka in suka fito suka faɗi haka mu sun gama mana komai su ce duk wanda ya faɗi haka ga hukuncinsa su shehunai su fito amma manyan shehunan da suke karantar da wannan abin ai ba su fito sun faɗa ba saboda haka dole ne sha'anin karatu a yi ta yinsa kuma irin waɗannan abubuwa za a yi ta jinsu za a yi ta ganinsu da haka sunar Allah ta gudana inda haɗarin yake a rasa masu gyarawa amma idan ana samun masu gyarawa to al'amarin zai zo da sauki za ka kun ga a wancan majalisin muna maganar abinda ake garka. ashe yana kurkusa da mu za a zo a yi shi a cikin garin kano a cikin ƙwariyar birnin kano muna fatan masu yin waɗannan abubuwa idan waɗanda za su shiri ne allah shirya da su allah ganar da su Allah fitar da su daga cikin wannan duhu da kafirci ya dawo da su cikin hazirar musulunci dan kuma ba waɗanda za su shiryu bane Allah ta'ala ya mana maganin su kuma Allah ta'ala kada ya kama mu da abin da wawayen cikin mu suke yi Allah ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke yi a tambayoyi za mu karanta ɗan kaɗan kafin mu shiga karatunmu akwai wani ya rubuto tambayar sa kuma tana da ɗan abin amma dai na ga ya buga ta ma da kwamfuta wanda yake nuna ya damu da ita yake cewa tambaya ta ita ce malaman hadisi suna raunata abu misla lot ibn yahya wanda suka ce makaryaci ne yana karya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar zahabi ya ce tarikun la yutaku bihi a cikin mizanul i'tidal ibn al-jawzi a cikin littafin al-mawdu'at ya ce abu salih wa awal kalbi wa abu musnaf kulluhum kazzabuna wato dukkanin su makaryata ne sannan ibnu ma'in ya ce laysa bi thiqa abu hatim ya ce masruq masruq al hadith dar qutni ya ce da'if ya ka kawo maganganu na malamai akan shi wannan abu musnaf lut ibn yahya sai yake cewa wanda duk zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya domin babu aulaya ya yi wa sahabi ko waninsa amma na ga ibn hajar a cikin a cikin fathul bari ya wasaka shi akan maganar tarihi inda yake cewa wal mu'tamad ma qala abu mikhnaf wa kana sabab ghalat ghayrihi annahum qalu mata fi 12 rabi' al-awwal fa taghayyarat fa sarat 12 واستمر الوهم بذلك yake cewa mafificin ingancin ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar yadda Abu Misnaf ya ce to sannan yace Ibn Kathir shi ma ya ce ذكر ابن Misnaf عن أبي Ibn Yahya wa ahadu a أحد أئمة هذا sha'an wato ibn jarir daga abu Misnaf yana daga cikin manyan limaman a wannan sha'ani wato tarihi haka nan ya kawo wata magana tashi yake cewa walau labni jarir wa ghayruhu min al-huffaz wal a'imma zakaruhu ma tuktubu wa aktharuhu min riwayat abi mihnas lut ibn yahya وكان شيعيا وهو ضعيف الحديث عند الأئمة ولكنه أخباري حافظ عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره ولهذا ترامى يترامى عليه كثير من المسلمين يتي ابن كثير يا ولا البداية والنهاية ولا أشكل مفنس shi mai tambayar ya fahimci cewa ibn kathir yana inganta shi wannan mutum wato abu mihnaf wanda aka ce yana yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya sannan ya kawo maganar salahuddin as-safadi khalil ibn aibak as-safadi inda yake cewa abu mihnaf bi amri al-iraq wa ya wa ya yazidu ala ghairi to shine a ƙarshen dai tambayar sai yake cewa to abinda ya daure mun kai shine me yasa za a karɓi maganar me yasa za a karɓi magana ko da ta tarihi ne daga irin wannan daga irin wannan mutum ko irin waɗannan mutane makaryata wanda an shaida cewa suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to waɗannan abubuwa da ka kawo na farko dai ya nuna cewa kana kana bincike kana karatu abu misla Lut ibn Yahya ɗaya daga cikin marwaita tarihi ne ɗaya daga cikin masu ruwayar tarihi ne kamar yadda Ibn kathir yake faɗa yana daga cikin limaman tarihi wannan magana haka take amma duk maganganun da suka kawo babu inda suka wasfata shi babu inda suka ce sika ne in ka ce wasfatawa a larabci kamar su ce sikatun ko wata kalmar da take daidai da wannan shine wasfatawa amma duka abin da kan waito babu wani abin da yake nuna sun wasaka shi illa iyaka wata kila ka kawo wani guri da ibnu hajar ya dogara da wata magana dogara da maganar mutum ba shi yake nuna cewa an wanke wannan mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da sada kaka wa huwa kazu zai yiwu wanda yake makaryaci wani lokaci ya faɗi magana cikin gaskiya ba duka sanda yayi magana ba za ta iya zama za ta iya zama gaskiya amma ta yaya za mu gane gaskiya ce shedan an fahimci maganar da ya faɗa wa Abu hurairah gaskiya ce saboda gaskatawar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi mata ba da haka ba bayan da za a yi mamayanci hakan gaskiya ne to wanda ba shi ba ko wani wanda yake makaryaci ya za mu fahimci maganar ta gaskiya ne yayin da kuka ga cewa ta yi daidai da waki ta yi daidai da abin da yake reality abin da yake a kasa ya faɗi magana kuma an ga maganar nan haka take shi kenan ya faɗi gaskiya ko da ko shi makaryaci ne a ɗabi'arsa amma a nan ya yi gaskiya wannan matsalar da da Ibn Hajar yi magana a kanta har yake ta wal mu'tamadu ma qala Abu Musnad abin dogaro shi da abin da Abu Musnad zai faɗa magana ce wacce Ibn Hajar yayi ta tare da kawo wasu dalilai wanda shi wanda ya ciro wannan maganar in ya koma a Fathul Bari zai gani ana maganar cewa yaushe ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu yaushe ya bar duniya a cikin rabiul awwal ne ko ba a cikin rabiul awwal nawa ga watan rabiul awwal a farkon sa ne ko kuma a tsakiyar sa ne ɗaya ga wata ne ko kuma ɗaya ga wata ne ko kuma biyu ga wata ne ko sha biyu ga wata ne ko ma a cikin ramadan ne kamar yadda wasu ka faɗa to abu bakhlaf da muhammad ibn sa'ib al-kalbi sun suka ce biyu abin nan biyu ga wata ne lissafin watanni na lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam lissafin kwanakin watanni na lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka zuwa hajji da sa madina tun daga fitarsa da lokacin tsayawar watan zulhijja yaushe ya tsaya da lokacin da ya rasu da kwanakin da ya bayan sa kwana nawa ya bayan sa daga hajji kwana tamanin da ya ko kwana 90 da nawa ya yi wannan lissafin shi ya kai ga ibnu hajar ya yarda cewa maganar abu bai sulaf anan ita ce daidai ya yarda cewa abu bai maganar maganarsa ita ce daidai ba wai kawai ya dubi cewa abu bai sulaf amintacce ba ne kawai ya ce maganarsa ita ce daidai saboda sai da ya dogon lissafi ai kaga in an ce kaza kaza kaza watanni za su zama duka kenan wata uku sun yi sun cika babu a samu nukusani ba saboda haka dole ne a yadda cewa a ciki ba a samun watanni uku gaba ɗaya duk sun yi nukusani a lokaci guda don haka dole ne akwai abin da ya faru kaza ya faru ya ka kawo lissafi mai tsawo wanda ya goyi bayan su haili mai arraudul unuf arraudul unuf sharhin sira sirar nabawiya ta ibn hisham saboda haka kaga ai ba maganar ce kawai ya kawo ta abu musnad ba ya ce a dauki maganar ta sai da wasu dalilai za ka ka yanko wata magana ka bar sauran duka ba tare da ka ego su ba amma ba haka ba ibnu hajar a cikin lisanul mizan ai ya kawo maganar abu musnad din da kuma cewa bariyun ne talib da yusaku bihi tarakahu abu hatim zuwa karshen maganganun da ake kawowa shi ma ya san da wannan haka nan ibnu kathir da yace wa huwa ahadu a'immati hadha sha'an wannan haka ne dan an ce ɗaya yana daga cikin wani yana daga cikin limaman wannan harkar ba yana nufin cewa amintacce ba ne duk limami amintacce ne ai ba duka limami ba ne amintacce ko limamin da aka ba duke kai cinye kuma limami ne limamin juma'a ne ko limamin Ungoku ne saboda haka kalmar imama ba wai tana nufin tana nufin yabo ba wa qatilu a immatal kufri innahum ta'ibana lahum Allah kira su a imma amma na mai na kufur nan ana magana a yammatu hada sha'an suna daga cikin wanda suka damu da wannan sha'an kamar abu zainab yana daga cikin waɗanda suka damu da sha'anin tarihi ya rubuta tarihi da yawa duk da cewa abubuwa da dama kuma da yake kawowa wasu abubuwa ne wanda suna da alaka da batun shi'a saboda kasance wasu ɗan shi'a sauran malamai suna dogara da suna kawo maganganunsa saboda abubuwa ne sun riga sun shahara yana da zai na daukan hadisa wani abu da ya faru ya yi littafi guda a kanta yana da kitabul jamal wanda ya magana akan waqa'atul jamal yakin da ya faru tsakanin na Aisha da da Sayyidina Ali radiyallahu anhu yana da kitabus safin yakin da ya faru tsakanin abin nan tsakanin Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yana da kitabun nahrawan yakin da ya faru tsakanin sai da da mutanen da mutanen da a wani guri da ake kira an nahrawan to haka yake daukan hadita kamar rera da kitab qissatu maqtal husayn kissar kashe Husayn inda ya ta kawo irin wannan tatsino da ake faɗa wanda za su cikin wasu labarurka wanda ba su da kai ba su da kan gado to saboda ya shahara wajen wannan shi yasa wasu malamai suke kawo maganganunsa amma sukan nassanta sunansa su ce abu mitinab ya ce kaza kaza akwai littafin wani malami sunan shi Dr. Al-Yahya Al-Yahya yana da wani littafi marwiyat abi mitinab fi tarihi sabari da ya tattara ruwayoyinsa a cikin tarihi sabari ya yi mukaranar abubuwan sabbin da ya daidai da mutane da sauran malamai da inda kuma ya saba musu so da za ka samu wannan zai warkar da kai saboda ka cewa yana da cikin ayyukan mata da shi ba ne yabo ba shi kansa a ibnu kathir a cikin albidaya wal nihaya ya kawo magana cewa abu abu mihnaf ya ce muttaham fi ma yarwihi cikin abin da yake ruwaitowa abin tuhuma ne la siya ma fi babu tashayyu musamman ma babin shi an ci abin tuhuma ne ibnu ibnu ibnu kathir ne yake faɗa wannan saboda ka ce ya wasta tashi ba ina ya wasta tashi abu inda ya wasta tashi a sannan maganar safari khalil ibn aizak as-safadi yake cewa abu musnad bi amri al-iraq wa kutuba wa akhbari ya yajidu ala ghairi da cewa ya nakalto ne ya jingina ce kalu wasu malamai sunce yana cikin abin da ya shafi sha'anin iraq da yaƙe-yaƙensa da labarin iraq yazidu ala ghairihi yana karawa akan waninsa wannan ba lallai ta zama ma yabo ba ta iya zama ma ta wato yana kawo abinda sauran wasu abin da ba su kawo ba ko wannan kakkan shiga damuwa abu mihnaf abu mihnaf ne ne ya yana na a matsayinsa ba abintacce ba ne a yi akwai akwai wata takarda ta ma ina kamar ta ta mace mai tace mai rubutun za ka zamu zamu ba da damar karanta ta tambaya ce ta farko tana tambaya ne idan mace ta je aikin hajji a cikin kwanakin aikin hajji kuma sai ta yi period ba ta yi ɗawafi ba sai ta yi jinin al'ada to ya za ta yi idan zai yi ta jira sai ta jira har jinin ya ɗauke sai ta yi ɗawafin ɗawafin hajji in ɗawafin hajji ne ba ta ba sai ta jira jinin ya ɗauke ta yi ɗawafin hajji in ya kasance ba za a jira ta ba wato za a zo za a gama kwashe alhazai ba a ba ta samu damar wato jinin ta ya ɗauke ba har ta yi wannan ɗawafin akwai fatawar shekul islam ibn taymiya da yake ganin za ta iya yin kunzugu a wancan lokacin suna cewa kunzugu yanzu daman akwai abin da sun da kowace mutum tana amfani da shi saboda haka za ta iya yin tawafin dan shi yana cewa abin da yasa aka hana ta ba tawafin bane yasa aka hana ta shiga masallacin ne yasa aka hana ta saboda haka za ta iya shiga ta yi dawa za ta iya dawafi saboda wannan larurar domin ba zai yiwu a ce ta tafi ko ba ƙasar ta ba Hajji ba kuma ba nan sai ta iya dawowa don ta yi wannan tawafin ba tunda in ba ta yi wannan tawafin ba ta yi haji ba hajjin ta ba su cika ba za ka wajibi ne ta kuma dawowa ta yi to yaushe ne ake da tabbas tana da damar da za ta koma wata shekara ta biyu alhazai don ta yi wannan tawafin za mu tabbas wata ma biya mata kai ba ta da ba ta taɓa kawo a ranta ba ma za ta zo hajji a rayuwarta ta samu ka zo wata kukutawa ta yi ta sai da gwalagwalanta da ta abin da ta mallaka dan ta zo ta yi hajji a ce shi kenan ta tafi ba haji shekara mai zuwa kuma dawowa ai kaga kamar an ce kawai sai a tsara hajjin ta ne shari'a ba za ta zo da wannan ba shari'a ba ta da irin wannan takurawar da irin wannan matsawar malamai suna cewa mutumin da ya mallaki kuɗin zuwa hajji bai mallaki na dawowa ba hajji bai tauje ba kansa ba da za ka mallaki kuɗin a ce ana sai da tikitin zuwa ba dawowa wanda a wancan lokacin da yake zuwa ake ba magana visa ba magana tikiti kawai ka samu guzuri ne wanda za ka rike a hannunka har ya kai kai da kai da abin hawanka to malamai suke cewa idan mutum ya mallaki kuɗi wanda guzurinsa zai kai shi hammaka amma guzurin bai zai ishe shi ya dawo ba suka ce wata hajjin ba ta wajen a kansa ba akwai waɗanda suka ce in ya je ya zaman ka amma yanzu ka je ka yi zaman ka a sa'iriya ka mu ka za a yi so idan har tsawafin hajji ne sai ta sai ta bi wannan fasawa idan har babu dama in akwai damar ta jinkirta ko su hukumomin alhazan suka ce a ba ta dama zuwa sati biyu sati uku ko da kuwa abin da sun tafiya ta yazo a ce a daga mata ta ta yi a afuwan ba sati biyu ba abin nan sati ɗaya kwana uku kwana hudu gwargwadon yadda abin da sun ta zai ɗauke shikenan sai ta sai ta zauna har wannan lokacin sai ta dawa in ba ta samu wannan damar ba shikenan sai ta sai ta dawa kun a haka ko haƙƙin ta insha Allah ta yi amma in ba ɗawafin kun in ɗawafin kun dawa za a ne dawa na ban kwana wannan babu wani abu za ta yi tafiya ta ba dole ta yi shi ba ce idan mace tana period za ta iya shiga masallaci domin yin darasi domin jin darasi ko wa'azi ko wata lecture na'am idan har akwai bukatar haka za ta iya shiga magana ce da malamai suka yi sabani magana za ta shiga masallaci Ba su shiga masallaci ba za su shiga ba wasu ce za ta shiga wasu ce da dalili ya nuna za ta shiga wasu ce ba dalilin da ya nuna wato za ta shiga don haka akwai doguwar magana ce wadda irin wannan fatawa ba za mu iya tsaya mu shimfiɗa ta ba to amma idan akwai buƙatar haka kasancewar waje ba guri ko ba a ji dole sai an shigo masallaci sai ka shigo in kuma akwai a gurin da za ta zauna a waje shi kira sai ta zauna a waje ta ji ta ji lantar ko ta sun ko ta ji karatu idan mace tana da za ta iya ɗaukan alƙur'ani idan ita ɗaliba ce ko malama to shi ma wannan akwai togaciya daga wajen wasu malamai duk da cewa wasu malamai sun hana wasu kuma wasu hana ba kamar zahiriya su ba hana mace ta ɗauki alƙur'ani ba dan tana haila ko mai janaba ya ɗauka alƙur'ani dan yana da janaba amma al'aimatul arba'a duka suna hanawa al'aimatul arba'a duka suna hanawa duk da cewa akwai tafasil akwai tsarin bayani a cikin mazhabobin akwai wanda suna hanawa gaba ɗaya kamar malikiyar shafi'i akwai kuma wanda suna suna sassautawa cewa idan a cikin wani abu ne za a iya ɗauka akwai mazhabar eh, imam ahmad ibn hanbal suna ga ina akwai ha'il akwai abin da zai shiga tsakanin alqur'anin da hannunsa wato ba alqur'anin zai taba kai tsaye ba ba komai to duk da haka a cikin malikiya mazhabar malikiya sun yadda cewa idan mace idan mace ko ya take ko koyarwa take ko bai janaba ko ya ke kokora kora yake bai samu ya kawar da abin da yake tare da shi na janaba ba ko ita jinin ta bai dauke ba to an yarje mata da alqur'ani saboda koyar da shi ko ko koyar ko koyansa wannan larura ce za ta fata sai haka ba za ta fata neman ilimi ba saboda tana cikin jini a je makaranta a yi karatu ta ba ita ba wanda zai dawo baya saboda ita saboda haka sai ta je ta ɗauki alƙur'anin saboda wannan larura wasu sukan ce su sha su sa safa safar hannu su da cewa ni ban ga ban ga dole sai an yi wannan sa safar ba amma kamar kamar wasu malamai daga cikin malaman hanabila suna cewa sa safa a hannunta mai kauri sai ka ɗauka amma ba buƙatar haka in har akwai buƙatar ɗauka ɗin kamar da ibn tabi ake misali da da ƙur'ani ne na ka wani wani kafiri ya zo zai ɗauke shi ya sace shi kai kuma kana ƙwarin tsare kayanka ka halatta ka ɗauke kayanka duk da cewa kana da baka da tsarki ka ɗauke kayanka ka ɓoye wannan ɗaukan da za ka yi larura ce za ka sa ka yi ga a gurin waɗanda suke ganin ba za a yi ba saboda haka tana iya ɗaukan alkur'ani ta karanta a ta je makaranta ko ta karantar idan ita mai karantar wacce sai kuma su je su ebo ruwa a kawo musu a makaranta da wannan ruwan suke alwala da shi suke wanka idan sun gama period to yaya sun yi kuma salloli a haka to yayan sallolin su asali idan ruwa ya zama ya abin da ya canza launinsa ko ɗantanansa ko rihinsa ya canza ta ba amfani shi wajen ibada in an zuba ruwa a cikin wannan tankin ya zama yana warin fetur to ba za a yi amfani da shi ba a wajen alwala ko wajen wankan janaba ko wajen wankan haila to amma su a lokacin ana kawo musu kila ba su san hukuncin ba shi yasa suke tambayar sallolin na ba ku san hukuncin ba kuka yi ba ko mai sallolin ku suna nan sallolin ku ba za ta ce ko ramu wadancan sallolin ba amma da an sani to ya kamata a lokacin sai a yi magana hakan bai dace ba kuma da za a kaddara cewa a lokacin an rasa ruwan babu wani ruwan sai wannan saboda kasancewa ba a kawo musu wani sai wannan to wannan ita ma wata matsalar ce daban matsalar babu sai wannan da suke da shi shi za su yi amfani da shi wannan babu komai su yi amfani da shi ko kuma wasu malamai suke su yi taimama a cikin irin wannan yanayi ina ga mu haƙura da tambayoyin haka nan don mu samu mu karanta abin da muka ji karatunsa yanzu malam yana cewa min uqubatiha annaha تطلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتفسوه أسماء الذم والصباح فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيء والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والقائد والأواب والطيب والمرضي ونحوها mala yana cewa yana daga cikin ukubobi da suke samun mai laifi wanda ita ce ukuba talatin da takwas cikin bayanin ukubobin da suke samun mai laifi kuma ya ƙi tuba zuwa ga Allah ya ce yana daga cikin ukubar laifuka da zunubai raba taslubu taslubu sahibaha wannan laifukan suna raba shi wato da sunayen da suke na yabo ne sunaye ne na yabo da daraja da ɗaukaka wa tafsuhu asma'a dhanbi was saghar su sa masa rigar sunayen zargi da kaskanci fataslubu fataslubu ismal mu'min Walbar bar ta shi ta cire masa sunan mumini ko albar mai biyayya ko almuhsin mai kyautatawa ko almuttaqi mai tsoron Allah ko almuti mai biyayya ga Allah ko almuni mai mai da al'amarinsa ga Allah ko alwali wanda Allah ta'ala ya jibinta ko wanda yake jibintar Allah da soyayyarsa walwari ko wanda yake tsantseni tsini walmusne ko mai gyara wal'abid ko mai bauta walqa'id ko mai tsoron Allah wal'awwab ko mai da al'amarinsa ga Allah wal tsayyib ko mai tsarki wal mardi ko yardajji wa wuya da ire-iren waɗannan sunaye maimakon a kira wani da ɗaya daga cikin waɗannan sunayen wanda sunaye ne na yabo a ce da shi mumini a ce da shi mai tsoron Allah a ce da shi mai biyayya ga Allah a ce da shi mai bautar Allah a ce da shi mai mai da al'amari ga Allah wanda duk sunaye ne masu kyau to yawan sabon Allah zai hana a kira mutum da ɗaya daga cikin waɗannan sunaye wannan hukuma ce zunubi ya raba shi da ɗaya daga cikin waɗannan sunaye waɗanda ɗaya yabo ne sunaye ne na ɗaukaka ka samu shiga cikin masu tsoron Allah cikin waɗanda suke mabiya Allah cikin waliyan Allah cikin mutane salihai zunubi ya hana ka shiga cikin wannan tawaga ka cancanci wannan suna Ba mu shakka wannan ba ce wata su ismal fajiri sai zunubin kuma bayan ta raba shi da wancan wancan suna sai ta sa masa suna na fajiri a kira shi da alfajiri fajiri ko al'asi mai saban Allah ko al-mukhalif mai saba hukuncin Allah ko al-musi mai muna da ayyukansa ko al-mufsid mabarnaci al-khabith mummunan mummunan aiki al-maskhut wanda Allah yake fushi da shi al-zalim mazalaci al-tarif barawo al-qatil mai kisan kai mai wani za ku da yake kunta wa da kuma raba shi da da sai da gwargwadon irin da yake babu shakka wannan ita kanta ukuba ce ne zaman kanta fa hadhihi asma'ul fusuq waɗannan sunaye ne na fasikanci sunaye ne ba wanda ake kira da irin wannan sunayen sai wanda yake fasiki Allah ku yana cewa bi talikmul ku ba da iman tar da suna na fasikanci bayan imani ka saki suna na mumini ko ka bar suna na mumini ka rike suna na fajiri ko na fasiki babu shakka wani abu yayi muni allazi yujibu ghadab dayyan ko allati tujibu ghadab dayyan wannan fasikanci wanda yake haifar da fushin Allah ta'ala wanda wato yake mai sakamako wanda yake mai misali wa dukhulin niran niran sannan suke wajabtar surayen da suke ko fasikancin da yake wajabtar da shiga wuta wa aisha khizi wal hawan da rayuwa ta wulakanci da kaskanci wa tilka Asma'ul, tujibu ridar rahman waɗancan suraye kuma na farko masu kyau suraye ne da suke wajabta yardar Allah wato suke samar da yardar Allah wato dukhulal jinan suke sa a shiga aljanna sai na ubangiji wa tujibu sharafal musamma musamma biha ala sa'iri nawil insan kuma ya suke wato wajabta ko haifar da ɗaukaka ta shi wanda aka saba wannan suna ya samu ɗaukaka a bisa sauran nau'in jinsin mutane saboda ka kaga babu wato babu na tsakanin wanda zai samu wancan suna da wanda zai cancanci wannan suna wancan ya samu sunan da zai samu ɗaukaka ya samu yarda Allah ya samu shiga cikin aljannar ubangiji ya samu ɗaukaka akan sauran jinsin ɗan adam da wanda kuma zai samu ƙasƙanci da wulaƙanci ya samu kansa cikin fushin Allah babu shakka babu babu mahada فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهي عنها da a ce zunubi jimala yake da a ce zunubi bai da wani sakamako face mai yinsa zai cancanci ɗaya daga cikin waɗancan sunayen miyagu fajiri fasiki mazinaci abin nan farawo irin waɗannan miyagun suna ne zai cancanta da abinda waɗannan sunaye masu waɗannan sunaye suke cancanta na fushin Allah da ƙasƙanci, da wulaƙanci, da hukubarsa ko da a ce babu wani abu wanda zunubi zai haifar sai wannan kaɗai, da kana fil aqli nahin an to da an samu abin da zai sa da an samu abin da zai hana ka a hankalinka a hankalinka da an samu abin da zai hana ka daga waɗannan zunubai kai da kanka in kai tunani a hankalinka za ka gane cewa ashe aikata zunubai ba abu ne da kyau ba walau lam yakun fi thawabi sa'ati illa al-fawz bi tilka al-asma wa mujabatiha da kana fil aqli adirun biha da ake babu wani abu da mutum zai samu na sakamakon da'a ga Allah ta'ala sai rabauta da waɗancan sunaye da abinda sunayen suke wajabtawa na samun yarda Allah na samun aljanna na samun ɗaukaka da kana fil aqli amirun biha da hankalin mutum ba ya umarce shi da yin kyawawan ayyuka a ce ba abin da zai samu a cikin yin ɗa'a ga Allah illa ya samu rabauta da ɗaya daga cikin waɗancan sunayen a ce da shi mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah mai ainihin bautar Allah mai mai da al'amari ga Allah ɗaya daga cikin waɗannan sunaye zai cancanci ya samu wannan suna babu shakka da wannan kaɗai zai sa hankalinsa sai umarci shi da ya bi Allah ta'ala walakin ma mani a lima a sabba wala motsi riga mana Allah sai dai da al'amarin yake komai a hannun Allah ne babu mai bayar da babu mai hana abin da Allah ta'ala ya bayar babu kuma mai hana abin da Allah ta'ala ko kuma mai bayar da abin da Allah ta'ala ya hana wala muqarriba liman ba'ad babu kuma wanda zai kusanto da wanda Allah ta'ala ya nisantar da shi wala muba'ida liman qarraba babu kuma wanda ya isa ya nisantar da wanda Allah ta'ala ya mutu da shi kusa da shi wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda duk Allah ya tozarta shi ya wulakanta shi to babu kuma wanda ya isa ya daga shi ya karrama shi inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana yin abin da ya ga dama وأنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل فلا تجد هذه أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وأقل مطيع منهما الحر أكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قليل ولهذا تجد كتاب القرآن إنما هو مع كل الأصول والأنصار قوله واتقون يا أولي الألباب وقوله واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وقوله وما يذكر إلا أولي الألباب ونبائل ذلك تقويا وكيف يكون آكلا واكلا لكل من يأتي من هو في قبضته وفي ذلك وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيأسيه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإرابه عنه وخذلانه له والتقلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وجمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في جملة أوليائه إلى أساس أساس ذلك من كرامة أهل الطاعة وأساس أساس ذلك من عقوبة أهل المعصية قال يأتي فصل ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل وتولى لك عقوبة من saban الله zunubai أنها تؤثر بالخاصية ولا تشوفها 39 أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل آيات طبيعة تكي طبيعة الذنب يد يكي yana yana tasiri wajen tawayar hankali wato mutumin da yake da yawan Allah tunaninsa da hangen nesa zai ja da baya zai zama har kullum ƙara su cewa su al'amarinsa ba zai zama daidai ba saboda yawan saɓon Allah su saɓanin mai biyayya ga Allah mai da'a ga Allah mutumin da yake na Allah ne kullum hankalinsa ƙara su kayi ƙara haɓaka yake al'amarinsa ƙara daidaitu duk wani al'amari da ya taso idan ya yi tunani sai kaga tunaninsa ya fi zama daidai sabanin tunanin wani fantararre fantararre bankararre tunaninsa zai kasance kullum a bankare irin ɗabi'a malam yace fala tazidu asilaini أحدهما مسيء بالله والآخر عاكف إلا وأقل المسيء منهما أوفر وأكمل وفكره أكاف ورأيه أسد والصواب قريب ke ba za ka taɓa samun mutane biyu masu hankali ba ɗaya mai yi wa Allah ɗa'a ne ɗaya mai hankalin ko mai saɓon Allah ne wato ba mai hankali da mahaukaci da dukkaninsu a jerin masu hankali sai dai wannan mai hankali ne mai ɗa'a ga Allah wannan ko mai hankali ne amma ko mai saban Allah mai ɗa'a ga shaitan ki to ba za ka taɓa samun su su bi ba illa wa aqlul muti'i minhu ma fa ki ka samu hankalin mai yi wa Allah da'a daga cikinsu, su aufara ko aufaru akmalu ya fi cika ya fi kamala hankalin wannan mai da'a ya fi kamala ka samu ni, mutane abokai ko kuma ko gida ɗaya ko unguwa da ko gari ɗaya ɗaya mai da dukkan masallaci mai sauraron karatu da sauraron mai duniya ko dai mai arzikin tasa, mai san faɗar gaskiya mai san ita gaskiya mai yada sai kuma aka haka mai shafar Allah da tuzar da umarnin Allah mai yin abin da Allah ta ala ya haka mai bar abin da Allah ta ala ya wajen ba za ka taɓa samun bi ba sai ka samu hankali wannan da farko ya fi zama a aufaru ya fi cika ya fi kamala inda za ka bujiro musu abubuwa guda biyu kowa ka ce ka saurari ra'ayinsa sai ka ji na wannan ya fi wasu sawamu karinu wa ra'ayuhu asad wa fikruhu asah wa ra'ayuhu sai ka samu tunaninsa ya fi inganci ra'ayinsa ya fi daidaito kuma as-sawabu qarinuhu daidai ni zai zama ko yaushe tare da shi wani ɗabi'a ce ta saban Allah haka take tasirin ta a cikin mai saban mai saban Allah Wani hada malai ce wali hada ta jibu kitab al-qur'ani inna ma huwa ma aqul al-uqul wal albab shi yasa za ka ga maganar alqur'ani ko da yaushe tana kasancewa tare da masu hankali ne masu tunani waɗanda Allah ya ba su hankali su Allah yake magana da su kamar ya ce wattaquni ya ulul albab wattakuni ya ulul albab saboda ulul albab su ne waɗanda za su tsoron su ne za su fahimci shi ku ji tsoro na ya ko masu hankali فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا ku ji tsoron Allah ya ku waɗanda suke masu hankali waɗanda suka yi imani da faɗarsa wa bayan zaskaru illa ulul alba babu mai wa'azantuwa sai masu hankula wa nazairu zalika kasira da ire-iren waɗannan da yawa saboda haka kaga ashe wanda ya rike bin Allah biyayya ga Allah aiki da abin da Allah ya wajabta da barin abin da Allah ya hana wannan shi ne yake samun cikakken hankali zaka shi yake fahimtar abin da Allah ta'ala yake faɗa masa yake fahimtar abin da manzo sallallahu ta'ala yake faɗa shi yake biyayya ga Allah ta'ala kullum kuma ka tashi wani abu tunaninsa sai ya fi daidaito wanda Allah ta'ala ya bashi ‘ya'ya biyu ɗaya na gari ɗaya ba na gari ba zai ga cewa duk sanda ya shawara da garin sai ya samu nutsuwa wancan ba na garin ba ko duk abin da zai ci ra'ayinsa ne to sai ka samu ba daidai ba ne malai ce wa kaifa yakunu aqilan wafir al-aql man ya'ti man huwa fi qabdatihi wa fi darihi ta yaya mai hankali zai zama mai cikakken hankali tare da yana yana saba ma wanda yake a cikin damkarsa yana saba wa Allah wanda kuma Allah ta'ala dinnan kowa a cikin damkar Allah ta'ala yake wa fi dari kuma a gidan Allah ta'ala yake rayuwa a duniyarsa yake rayuwa amma kuma yana saba ma wanda kake a hannunsa kuma kake rayuwa a cikin gidansa wa huwa ya'lamu annahu yarahu yana sanar da cewa shi yana ganin sa wa yushahidu yana ganin sa fa ya'tihi duk da haka sai ya saba mata wa huwa bi ainihi ghayru mutawarin anhu kuma shi ya sani ba zai koyi ko kuyar gabarin Allah ba يستخفون min Allah wa huwa ma'ahu bi وهو معهم da ma la yarda min al-qawl to ka babu abinda da za wa koyo Allah a fili ne a sarari ne ko a koyi dare ne ko da rana a cikin kowane yanayi Allah ta'ala yana tare da su za su iya koyo mutane amma ba za su koyo Allah ba to ba za ka ɓoye masa ba yana ganin ka wa yasta'inu bi ni'amihi ala masakhatihi kuma kana neman taimako da ni'imominsa ka mori ni'imominsa ka yi amfani da abin da ya ni'imta ka da shi amma akan abin da zai jawo maka hushi ka yi amfani da lafiyar da Allah ta'ala ya baka dan ka cuci wani da ita dan ka yi sasa dan ka yi zalunci ka yi amfani da ni'imar dukiya da Allah ta'ala ya baka don ka cuci wanda yake ƙasa da kai wata ni'ima da ubangiji ta'ala ya baka ka ce da ita za ka yi amfani kuma akan abin da yake fushin Allah ne wa yastadi kulla waqtin ghadabahu alayhi kullun ya rika neman abin da zai jawo kansa fushin Allah kowane lokaci aikin sa kenan nemo wa kansa abin da zai ja masa fushin Allah wa la'natahu lahu zai ja masa la'anar Allah wa ibadahu min qurbihi zai jawo masa nisantarsa daga kusanci da Allah wa tsardahu abadihi zai jawo masa abin da Allah ta'ala zai kore shi daga kofarsa wa iradahu anhu kujire masa wa khizlanahu lahu ya sodarta shi wa takhliyata bainahu wa bain nafsihi wa aduwwihi ya watsar da shi ya banzatar da shi ya kyale shi daga shi sai kansa sai makiyansa wa suqutahu min alayhi ya fadi wato ya fadi mutuncin sai ya zube warwas a gaban a gaban ubangiji ta'ala wa hirbalihi ruha ruha ribahi ruha ribahu wa hubbi wa hubbahu ya haramta masa ruhin yardarsa ya haramta ya haramta masa sansa wa qurratul ayni bi qurbihi ya haramta masa farin cikin kusantar ubangiji wal fawza bi duwarihi ya haramta masa rabauta da makautaka da shi wal nazara ila wajhihi ko duba zuwa ga fuskarsa fi zumrati awliyaihi a cikin tawagar waliyansa ila ab'afi abdas zalika min karamati ahli sa'a ya haramta masa ninkin ba ninkin wannan na abin da zai karrama masu tsoron Allah da shi wa az'afa az'afu zalika min uqubati ahli ma'siya ya jawo masa abin da yake ninkin ba ninkin wannan na hukumar waɗanda suke masu tsoron masu saban Allah ta yaya mutumin da yake waɗannan abubuwa ya san kuma waɗannan abubuwa za su faru gare shi ta yaya wannan za ka ce da shi yana da cikakken hankali babu shakka ba da cikakken hankali ba kuma zai taɓa samun cikakken hankali ba ta'amulinsa da ubangiji ya kasance bisa ga wannan siga to ina kuma ta'amulinsa zai zama daidai tsakaninsa da kai kan adam ko tsakaninsa da kansa ba ta yadda za a iya zama daidai idan har zai zama a waskace hankalinsa yake tare da ubangijinsa to hankalinsa haka zai zama a karkace tare da kowa ma Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana kuma ina tsammani saboda wasu larurori da uzuro ta yi ba zan dawo ba watakila sai bayan azumi don haka muna fatan Allah ta'ala ya nuna mana watan azumi lafiya ya ba mu ikon azumtarsa ya karɓa ayyukan mu na ibada kuma ya nuna mana ranar da za mu dawo insha Allah mu ci gaba da wannan karatu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah